This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazzubu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ce daga nan birnin washington dc tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan raga mashirin na yau juma'a 12 ga watan fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai shugaban sudan ta kudu salwaki ya sake da tsohon mataimakin sarik machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a munich domin duba yanayin halin da kasar syria take ciki yanzu dai sun cimma matsaya daya daga cikin mutanen da ake tuma a minnesota da yunkurin zuwa syria domin shiga kungiyar isis ya amsa laifinsa kanin labaran kenan kotun ɗaukaka ƙara a jihar adamawan najeriya ta yanke hukuncin cewa majalisa ba ta bi ƙa'ida ba wajen tsige tsohon gwamnan jihar murtala yako sai dai hukumomi a jihar sun ce wannan ba hujja ba ce yanzu wane ne a kasan nan ya san za a cire shi za a kawo mishi notis cewa ah, ga notis za mu cire ka sai ya karba ya sa hannu ya ce eh na karba a gani na fa wannan maganar sai supreme court ta sa hannu sai kuma shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar niger inda jam'iyyar MSN msnsd ta bayyana inda za ta mai da hankali idan aka zaɓe ta cikin ƙasa in mutum bai da isasshen abinci bai samun ruwa kyaukyawa bai samun amishi magani fannin lakwal wa'annan abin su uku kenan su suke sa kullum mu ne ba. sai kuma shirin lafiya uwar jiki na jimai alama duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum shugaban kasar sudan ta kudu salwaki ya sake naɗa tsohon mataimakin sarik machar ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa wannan ko ba zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka shekaru biyu ana yi a ƙasar ba shugaba ki ya bayyana dokar naɗa rik macha din ne ji alhamis domin yin hakan zai cike ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗin da aka gitta a cikin watan agusta na shekarar ta gabata amma kuma aka ƙi yin hakan yanzu dai wannan ya mayar da martaban shugaban kasar inda yake tun farko kafin yaƙi ya barke tsakanin magoya bayan shugabannin biyu lokacin da shugaba ki ya fatattaki mataimakin nasa a cikin watan disamba shekarar 2013 da yake wa wannan gidan rediyon bayani a babban birnin masar macha ya ce yana mai cike da farin ciki na wannan sake naɗa shi da aka yi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar tasu ya ce da farko yana yi wa shugaba ki godiya na ɗaukar wannan matakin domin ganin cewa yanzu za a cimma duk wasu sharuɗan da aka gindaya mace a ce yanzu ba su da kowace irin hujja na kin aiwatar da wannan sharuɗan ya dai ƙasar sudan ta kudu ita ce sabuwar ƙasa a duk faɗin duniya wadda ta samu 'yancinta daga ƙasar sudan a cikin shekarar 2011 sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a birnin munich domin duba yanayin halin da ƙasar syria take ciki yanzu dai sun cimma matsaya cewa za a dakatar da buɗewa juna wuta nan da mako guda Kerry ya shaida wa manema labarai da sanyin safiyar yau Juma'a cewa wannan dakatar da buɗe wutar bai hada da masu ta da kayar baya ba amma kuma ya hada da ƙungiyar isis ita da ƙungiyar al-nusra da dai sauransu ya ce ƙungiyoyi goma sha bakwai ne suka amince da wannan tsarin kuma za a samar da kwamitin sha yanzu maganin yanzu wanda amurka za ta jagoranta ita da kasar rasha domin samar da hanyoyin da za a tsara saboda samar da zaman lafiya na dindindin wanda zai kawo ƙarshen tashin tashina da aka daɗe ana yi a ƙasar. keri ya ce ba shakka an samu kyakkyawan matsaya a wannan taron wanda ya ce sai dai a rubuce abin yake abin jira a gani shine aiwatarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. daga cikin mutanen da ake tuhuma a minnesota da yankurin zuwa syria domin shiga kungiyar isis ya amsa laifinsa jiya a kotu abdulrazak muhammad wasem yana cikin mutanen nan biyar 'yan minnesota waɗanda suka shirya tafiya syria a cikin shekarar 2014 domin shiga cikin kungiyar isis su ma sauran hudun za a gurfanar da su a cikin watan mayu idan allah ya kai mu babban mai gabatar da kara ya ce waɗannan mutane sun yi ƙoƙarin ficewa amurka ne taɓa rauniyar hanya ba tare da sanin jami'an shige da fice ba na amurka domin gudanar da wannan tafiyar da su kudur aniyar yi mahukuntan kasar amurka suka ce birnin minnesota na ɗaya daga cikin manyan biranen da ke da musulmai 'yan gudun hijira daga somalia kuma yanzu haka ana ƙara samun masu tsananin kishin addini waɗanda suka ce suna iya rikidewa su zama 'yan ta'adda babban mai shari'a na kasar amurka reshen jihar minnesota andrew luga ya ce tuni kungiyar isis ta daɗe tana neman waɗanda za ta horas domin shiga cikin kungiyar tata kuma wannan bai zame sabon abu ba babban alkali a wata kotu a nan amurka da ke cikin jihar minnesota ya ba da umarnin a ta sakiyar wani ɗan ƙasar bosnia wanda ya karkata wato ya kantara karya a kan rawar da ya taka a laifin yaƙi sa'ilin da ya zo gudun hijira zuwa nan amurka a shekara ta 1998 zenko lakisha da ke zaune a tsibirin da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar minnesota yana cikin kungiyar nan da ta yi kaurin suna wajen kisan koroshawa a lokacin yakin da aka yi a kasar a shekara ta 1990 shi dai an wannan mutum an yanke mashi hukuncin aikata ayyukan aisha ciki ko har da kashe wata dattijiya sabiya bayan ya ɗirka mata bindiga daga tagarta lokacin tana cikin ɗakinta kuma ko baya ga wannan yana da wasu hukumce-hukumcen ayyukan asha a kansa amma ya gudo ya zo nan amurka kuma ya share karya lokacin shigowar tasa nan kasar samun goyon bayan kasashen duniya shine babban abin da amurka take bukata domin samun nasarar takunkumin da ta kakaba wa kasar koriya ta arewa wannan dai kalami ne da suka fito daga bakin daya daga cikin manya-manyan jami'an diplomasiyyar kasar kwanan nan ne da kasar ta koriya ta harzuka kasashen duniya da dama game da hana ta gwadin makaminta na nukiliya kuma tekun nikashi ta hakan wanda kuma hakan ya janyo mata suka daga sassan duniya daban-daban wendy shaman tsohon jami'in diplomasiya wanda ya riki mukamin mataimakin sakataren harkokin waje ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa muddin amurka na son ta samu nasarar takunkumin da ta sawa a koriya ta arewan to sai fa ta samu goyon bayan sauran kasashen duniya musamman ma masu faɗa aji labaran duniya kenan kuka saurara madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar adamawan najeriya inda kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa majalisar da ta tsige tsohon gwamnan jihar murtala yako bata bi ƙa'ida ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sanusi adamu ya aiko mana da yake gabatar da hukuncin kotu mai alkalai biyar wanda mai shari'a jummai hannatu sanke ke shugabanci ya ce majalisar dokokin da kwamitin bincike da ta nada sun kasa baiwa tsohon gwamnan hakkinsa na kare kansa daga zarge-zarge da ake masa ta hanyar gabatar wa tsohon gwamnan takardar zargi da suke masa hannu da hannu hujjar da kwamishinan shari'a na jihar adamawa barista silas bala sanga ya ce karar tsaye ce ga demokradiyya hukuncin inji kwamishinan shari'ar ba zai haifar da kyakkyawar makoma ba inda bangarorin biyu za su shiga wasan buya da juna a duk lokacin da zargin tsigewa ya taso dalilin haka ne ma majalisar dokokin jihar adamawar za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli dalilin da aka ce ciren yaku ba daidai ba ne dalili ɗaya suka bada suka ce ba bashi notice na cire shi ba bashi ba hannu da hannu ba shikenan dalilin da suka bada aka ce ciren yaku ba daidai ba ne to yanzu wane ne a kasan nan ya san za a cire shi za a kawo mishi notice cewa ah, ga notice za mu cire ka sai karba ya sa hannu ya ce eh na karba a gani na fa wannan maganan sai supreme court ta sa hannu kuma nake ganin adama state house of assembly za su je supreme court wannan case din adama state house of assembly ne dama suke cire mutane da impeachment in yayi musu a haka za su zauna da judgment din kuma bai musu ba za su je supreme court a bangaren masu goyon bayan tsohon gwamna murtala nyako kuwa sai hamdala kamar yadda alhaji mijin yawa ku gama tsohon shugaban jam'iyyar pdp ke faɗi a hirarsa da yan jaridu jim kaɗan bayan yanke hukuncin a mun ji daɗi kwarai da gaske yau domin matsayin kotu nan ta ce fanyakon nan an cire shi ba bisa ka'ida ba yana matsayinsa matsayin gavna na jiya an tun da dai an ce an cire shi ba bisa ka'ida ba a dole duk wani hakin da yake da shi a wannan lokacin za a ba shi sai bare ma mu ba ba wai neman haki muke bane mu muna neman cewa a wanke shi duk abun da aka masa an masa zalunci duniya su sani kamar yanzu yanda yanda ya faru yau wanda yake hukuncin da kotun ya gabatar ya maida wa tsohon gwamna Murtala Yaku tabarsa sai dai ba zai koma kan karagarsa ba saboda karewar wa'adinsa tun tun daga ranar 29 ga watan Mayun 2015. Idan za a iya tunawa, Majalisar Dokokin Jihar Adamawa ta tsige tsohon gwamna Murtala Nyako ranar 16 ga watan Yulin 2015 da ƙuri'u 17 cikin 25 bisa samunsa da aikata laifin zarge-zarge 15 da ake tuhumarsa da su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a cikin hirarsu da wakilin Ibrahim Abdulaziz jim kaɗan bayan yanke wannan hukunci, ɗaya daga cikin lauyoyin tsohon gwamnan barista Modibo Bakari ya bayyana yadda suka ji da wannan hukunci. A nasara ce wallahi mai daɗi kuma mun jila mun gode wa Allah Ubangiji kan nasarar da muka samu. Domin dama mun zaci za mu samu nasara. domin sa abubuwan da aka yi duka ba a bi su akan tsarin mulkin Najeriya ba ba a bi su kuma akan dokokin Najeriya da aka yi tanadi don irin wannan aikin ba. to waɗanda suka yi karan tsaye da dokokin demokradiyya da dokokin ƙasa kuma idan ka ɗauka ƙarar ka tafi gabar hukumar shari'a to ya koyo da ko gobe dai in Allah ya yarda ko ba jima ko ba daɗe gaskiya za ta nuna halinta domin kullum sai a ce gaskiya a ƙaryar mutum ta ƙare amma ba a shiwa gaskiya ta ƙare. amma barisa a cikin umarnin da kuke yi shi shine na cewa a maida masa da haƙoƙinsa yanzu kuma akwai batunan na efcc Eh, wannan abun za a ɗage wannan zargi da ake masa na efcc ko ko ya lamarin zai kasance ne a maganganu ne daban-daban wanda ba su shafi juna ba wannan magana ne wanda ke kalubalance kalubalantar tsigewarsa da aka yi wanda ba a bi ka'idoji da kuma dokokin najeriya ba hmm. to wannan shi muka samu nasara a yau wannan kuma shine ya je kara da kansa ya kai uh, majalisar uh, dokoki ta ta adamawa house of assembly shine da kuma kwamitin da suka yi wannan bincike da ake kira kangaru bincike wanda ba mu yadda suna ne haka yake barista modibo bakar ke na a hirarsu da wakilin ibrahim abdulaziz Yau dai ya rage ƙasa da makonni biyu al'ummar jamhuriyar Nijar su tafi rumfunan zaɓe domin tsaida waɗanda za su shugabance su na tsawon shekaru biyar masu zuwa. A ci gaba da gabatar da 'yan takarar shugaban ƙasa, wakilin Musulmin Muni Bama ya ɗauki wato yana ɗauke da tarihin ɗan takarar jam'iyyar MSN wato NFSD nasara ga kuma bayanin nasa. ni Umaru wanda aka haifa a ranar tara ga watan Agustar 1950 a Tilaberi ya yi karatun firamare a garin Tilaberi. Bayan ya gama ya shiga makarantar Lycée National ta Yamai kafin ya huce zuwa Lycée Technique ta Maradi. Sani Umaru ya ci gaba da karatu a makarantar horar da jami'an hukuma wato École Nationale d'Administration daga 1968 zuwa 1972. inda ya karanci fannin kwantabilite da gestion des entreprises wato accounta da management daga bisani ya fara aiki a kamfanin niger africa mai zaman kansa bayan wasu shekaru sai ni umaru ya amshi kiran kamfanin samar da wutar lantarki nigelec domin aikin ƙara kusantar da kamfanin da abokan cinikayyarsa sakamakon gamsuwa da aikinsa kamfanin na nigelec ya aika sainu umaru zuwa birnin paris da lyon na kasar faransa domin ƙarin ilimi bayan ya dawo gida ya ci gaba da aiki da kamfanin na samar da wutar lantarki a 1986 ya mayar da hankalinsa ga harkokin kasuwanci inda ya saye dukkan hannun jarin kamfanin buga littattafai na ƙasa sopak niger wanda ya ci gaba da shugabanta har zuwa lokacin da guguwar demokradiyya ta fara kaɗawa a ƙasar niger na Umaru ya kulla mu'amala da manyan 'yan siyasar jamhuriyar Niger a washe garin babban taron muhawarar ƙasa Conference National na 1991 lokacin da shugaban jam'iyyar MNSD nasara na wancan lokaci Tanja Mamadu ya matso shi a jiki. a 1995 lokacin da jam'iyyar adawa ta mnsd nasara ta samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa zuwa lokacin gwamnatin rikon ƙwaryar da soja suka kafa bayan juyin mulkin 1999 Sani Umaru ya rike mukamin ministan kasuwanci ya kuma ci gaba da rike wannan mukami da aka haɗa masa da na fannin suhuri da masana'antu. sannan ya samu ƙarin girman da ya ba shi damar zama ministan ƙasa mai kula da ayyukan manyan gine-gine a gwamnatin da tanja mamadu ya kafa a zamanin jamhuriya ta biyar a shekarar 2007 sani umaru ya haye kujerar prime minister shugaban gwamnati bayan da 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa suka tsige prime minister hamma amadu daga mukaminsa a fannin siyasa sai umaru ya haye kujerar shugabancin jam'iyyar mnsd nasara a ranar 21 ga watan fabrairu na 2009 a ƙarshen taron kongren da ya gudana a zander ya kuma shugabanci majalisar dokokin ƙasa a zamanin jamhuriya ta shidda wato lokacin da shugabatan jamamadu ya zarce a kan karagar mulki kafin soja su hamɓarar da gwamnatinsa a ranar 18 ga watan fabrairun 2010 sai na umaru ya zo na biyu daga cikin 'yan takara takwas da suka fafata a zaben shugaban ƙasa na 2011 sai dai ya sha kaye a karawarsa da ɗan takarar pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu ba tare da wata wata ba ya amince da wannan kaye saboda haka ya tattaki zuwa gidan isu muhammadu domin yi masa barka jim kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta bayyana sakamako bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin jamhuriya ta bakwai sai na umaru shine jagoran 'yan adawa mukamin da yake rike da shi yanzu haka jam'iyyar mnsd nasara ta tsayar da sai na umaru takarar shugaban kasa a ƙarshen shekarar 2015 bayan da kotu ta ba sa gaskiya a rikicin shugabancin da aka shafa shekaru uku ana tafkawa tsakaninsa da albade abuba wanda shi da wasu kusoshin jam'iyyar suka shige gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce shugaba isu muhammadu ya kafa a watan agustan 2013 Ranar zaɓe na ta in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali. To Madalla Sulaiman Muni Banma kenan dauke da tarihin ɗan takarar jam'iyyar MNSD nasara. Har yanzu kuna tare da ta sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. So yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti sha shida na asuba ga jimai Ali da shirinmu na gaba. A Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau filin zai fara duba wani taron karawa juna sani na kwanaki biyu da shugabannin addinin musulunci da kuma masana harkokin kiwon lafiya suka gudanar a kanin Najeriya na kwanaki biyu. Idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron filin lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanakin baya, shugabannin addinin Musulunci da masana harkokin kiwon lafiya a Arewacin Najeriya suka yi wani taron kwanaki biyu na wa juna sani da kuma ilmantarwa a kan kiwon lafiya matakin farko wanda mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar na uku ya jagoranci yunkurin masanan da likitoci da kuma maluman addini na tunkarar matsalolin da suka danganci haihuwa a arewacin Najeriya. Taron ya tattauna muhimmancin baiwa mace ilimi domin inganta lafiyar iyali. Wannan an dai taɓa yin tarurruka makamancin wannan har sau uku. Wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya halarci wannan taro ya kuma zanta da masana da suka halarci wannan taron daga cikin wanda ya zanta da su hadda Dr. Mero Mandara ga yadda hirar tasu ta kasance. dr miro mandara kuna ta wannan shiri eh, na kokarin wayar da kan jama'a musamman iyaye game da muhimmancin ilimin 'ya'ya mata saboda alakarsa ta kulda kulda kiwon lafiyar mata din gashi yanzu shekara biyu da rabi kuna ta wannan aiki me ba ku wannan tunanin ne wai a ah, to salamu alaikum ah, kamar yadda muka yi magana baya kasan dai ni likita ce kuma ni likitan mata ne to a matsayina na likitan mata na kan ga mata marasa lafiya suna zuwa min da cututtuka daban-daban da ciki da haihuwa da goyo da sauransu sai muka lura cewa mata in suka zo yawancin mata da ke da matsala a jini ya tsinke a ciwon yoyon fitsari ne an zo wajen haihuwa ne an gagara haihuwa mutuwa ta ratsa ciki an sha wahala wasu sun gurgunce wasu wajen wankan jego sun mutu wasu shan kunun kanwa ya sa su sun suma an kawo su sai muka lura duk dai abin nan rashin ilimi ne ba cutar ba ce rashin ilimi ne da mutane suna da ilimi na zamani da duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba so sai muka ga to ta yaya za a yi yawan kawai in mutum ya zo da rashin lafiya a yau ka bashi magani gobe kama wannan allura jibi kama wannan tiyata ba zai yiwu ba har yaushe za a ci gaba da wannan musamman da ya zama na mu a arewacin ƙasar nan mun fi kowa gurɓata wajen irin waɗannan cututtuka sai muka ga me zai sa ba za a binciko umul a ba'isar abin ba maganan ilimi to ko in kai maganan ilimi kana maganan malamai don haka muka gayyato iyayenmu malamai daga dukkan ƙungiyoyin musulmi da ka sani sai mai girma sultan ya haɗa gaba ɗaya ya ce to ku zo a haɗu a madadin ƙungiyar musulmi masu damuwa da ciwon lafiya to wannan ƙungiya ita take wannan taro taronta na wajen shida kenan an yi taro akan fanni-fanni daban na lafiya wato shimfiɗa aka yi akan lafiyan yara aka yi akan lafiyan iyaye mata aka yi akan mahimmancin cin abinci mai lafiya a lokacin da muka koyi irin su zogale ɗin nan su ne manya-manyan abu ashe da ya kamata a ci su kuli-kuli sun fi biskit tuwon dawa ya fi tuwon masara lafiya tuwon gero ya fi tuwon shinkafa lafiya duk waɗannan al'adun da ake yi na daɗin nan shi yasa iyayenmu suka ga sun kai shekara ɗari daram aka yi maganan eh, tsafta su kwata ɗinnan da ake da ƙasar hausa ba kwata su ruwa gurɓatattu duk aka koya to da malamai suka gane shine sai aka ce to bari a je wajen ummul aba'isan zancen gaba ɗaya ilimin mata domin bincike ya nuna ilimin mata shine abu ɗaya da ya fi komi mahimmanci ya fi talauci ma mahimmanci a bisa ga lafiyan mata da yara domin mace mai ilimi zaka ga ko ɗan sharanta daban ne ta san yadda za ta ɗan gyara nan ta san yadda za ta wanke hannu ta san yadda za ta yanke ma yaro farce ta san abin da dai ya kamata to ko idan aka aka aka lura da lafiyar mata da yara mai gida ma canjin shi zai fi tsayawa a ajihun shi a wani abu da canjin maimakon ana hanyar zuwa asibiti Za ka ga kuma mace mai ilimi ta san ta je asibiti ta haihu wajen ungozomomi masu ilimi ba na gida ba to yanzu dokta tunda wato ki ko kuma cuɗanyar ki da kullun da mata eh, saboda alakar aikinki ta sahar kika samu wannan tunani kuma kika nemi mutane masu tunanin irin naki aka fara wannan al'amari har yanzu nan kina aiki na asibiti wai daga lokacin da kuka fara wannan yunkuri misali kusan shekara uku wai a asibitin misali da kike aiki ko kuma inda kuke kewayawa ah, da rangadi ko wani abu kin ga alamun canji wadda za ki alakanta shi da irin waɗannan tarika kwarai da gaske akwai canji da muka gani masu ba da sha'awa kamar a ƙungiyarmu ƙungiyar da nima ina ciki ƙungiyar mata musulmi na najeriya a kaduna yanzu muna da asibitinmu na cin kanmu na form 1 da za a je ki je a yi maka tiyata a duk wani ciwo muna da likitoci ƙwararru da suke zuwa muna na muna faɗaɗa ta muna kuma fatan allah ya bamu iko mu koma babban waje a hanyar airport akwai wani malami nan kaduna da muka je muka ga inda ya buɗe ni ban taɓa ganin makaranta shirgegiya irin ta ba kuma da asibiti a ciki da kuma malaman asibiti kuma ana sayan magani ana menene sannan nan ma hakan nan da muka je wajen shi malam eh, wajen karibila suna da can wace makaranta da suke kokari su maida ta wajen da za a horar da marasa ma'aikatan lafiya to duk ka gani kuma shi kan shi mai girma eh, sarkin musulmi yana kokarin buɗe yunivasitin mata to ai kaga an ci gaba amma dai aikin in ka lura fa eh, mu mun fi miliyan saba'in to kaga wannan ai digo ne wai eh, tun da na san kuna bibiya kun ga sakamakon abubuwan da kuka yi bibiya a kansu kuma yaya sakamakon ya nuna sakamakon ya nuna malamai suna kokarin iya kokarin su hmm. amma dole a ƙara a tashi amma kuma akwai wani abu ɗaya da muka gani da har yanzu muna gaba a cimma ba wato ba a matsayin mu na mutane ba a mai da hankali a ga menene mai mahimmanci menene mara mahimmanci a tantance kaga kamar yanzu muna da attajirai da yawa muna da attajirai da ma wanda ba attajirai ba da sai sun hada da bashi za su ce sai sun je aikin haji kowace shekara idan da a ce wani attajirin shekara hudu din nan na tsakankanin hajji da hajji da yake kashe miliyan ɗaya kowane miliyan ɗaya nan ya ɗauka ya taimaki a ƙauyen a samu wata 'ya a kai ta makaranta ta ci gaba ta zama malamar asibiti ya kaga ya zama sadaka jariya ko kuma makarantar garinsu wannan kuɗin ya tabbatar malaman akwai littattafan da za a koya ma yara ai kaga ya zama sadaka jariya amma fa ni na a nawa gaulancin ba mai ilimi ba abin da dai muka ji malamai suke faɗa kenan kuma mu sani cewa ba wata gwamnatin da za ta canza mana halin da muke ciki dole mu tashi mu kanmu ko gwamnatin ma tana so ta yi daga ina za ta fara daga ina za ta tsaya kana da 'ya'ya goma sha biyar talatin duk yadda gwamnati ke so ta taimaka maka ai kaga ba za ta iya sai kaɗai ba su dole ka tashi ka yi kanka to abin da ba mu kai nisan eh, tunani ga shi ne in ba mu tashi ba mu makanmu ba mu ne fa za a bari ciki domin gwamnati iya za ta iya kokarinta inda ta tsaya nan ta tsaya ba abin da za ta yi gwamnati ba mutum bane bale a ce za ta kashe kanta inda ta tsaya ta tsaya sauran ko kai ko kar kai ko oho mu ke cikin ruwa dole mu za mu koyi iyo dole mu za mu fita amma idan ba mu kan mu kiyamar laili ba nan da shekara goma sha biyar zuwa ashirin 'ya'yan ba abin da za su iya yi a wannan ƙasar najeriya sai mai gadi da yankan farce domin yanzu a ofis ɗina mai ba da shayi in ka zo ta rubuta sunanka ta ce sannu da zuwa ka zo kenan ka sha shayi ka ba da ruwa za ka sha ruwa masters ne da ita 'ya'yanmu suna sun kasa gama secondary school sauraro muna fata za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa madadin shi mamu da ya mana wannan hira ni mai alli nake mana fata alheri daga nan birnin Washington DC. Babu mai da To a gaida jima'i da tawagar ta kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva ya sake nada tsohon mataimakin Sarik Macha ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Wannan kuma zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a kasar ba. Shugaba ki ya bayyana dokar nada Rig Macha ɗin ne jiya Alhamis domin yin hakan zai cike ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗan da aka gitta a cikin watan agusta na shekarar ta gabata amma kuma aka ƙi yin hakan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a muni domin duba yanayin halin da ƙasar Siriya take ciki yanzu dai sun cimma matsaya cewa za a dakatar da buɗewa juna wata nan da sati guda kerry ya shaidawa manema labarai da sanyin safiyan yau juma'a ne cewa wannan dakatar da buɗe wutan bai hada da masu tada kayan baya ba amma kuma ya hada da kungiyar isis ita da kungiyar al-nusra da dai sauransu to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safe yau sai nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mai sallama bari mu bi ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga malam shehu sa'ad domin auren ɗansa mustapha da fatima yaya rimi da za a ɗaura gobe asabar da karfe ɗaya na rana a masallacin sultan bello da ke garin kaduna allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.